الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu a cikin matakai da mala yake ambata na bauta ga Allah maɗaukakin sarki da kuma neman kusancin Allah maɗaukakin sarki bayan mataki da ya ambata na baya shine na gaskiya to mataki na gaba shine mataki na al'itar shine mala yace wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul itar daga cikin matakai na gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako akwai matsayi na al'itar shine fifitawa mana shi ma mataki ne na neman kusanci ga Allah a yayin da za ka fifita wani a kanka. ma'ana wani mai bukata ka fifita bukatar shi <clears throat> akan bukatar kanka wannan itar ne to Allah madaukakin sarki ya ce kamar yadda da ya kawo aya yana mai yabo ga <clears throat> mutanen Madina mutanen Madina sune ne mazalla sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa gare su garin su manzo sallallahu alaihi wasallam ya je suka bashi ma'ana eh, ba suka karbi babuncinsa. kuma suka girmama shi sannan kuma suka fifita shi da shi da sahabbansa akan kawunansu abinda nasu ne haƙƙinsu ne suka fifita wasu a kansu wanda wannan mataki ya sa Allah matsaukakin sarki ya yabe su domin yana da wahala wani ya fita daga cikin abin da yake nasa ne mulkinsu ne ya ba wani abu ne mai wahala to amma su sai suka ɗauke shi abu ne na neman kusanci ga Allah maɗaukakin sarki to shine Allah ya ce wa yuqtiruna ala anfusihim suna fifita wasu akan kawunansu walau kana bihim khasasa da suna da tsananin bukata kuwa da abin sai su ɗauka su baiwa wani kuma misalai da yawa sun sha gabata a cikin karatuttukanmu kamar misali na farko shi abu ayyub ansari wanda shine mai masaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi inda yafi so a gidansa ya zauna ya zuwa yake ba bako inda yafi so a gidansa sai dai kai ɗakin bako ko inda yake ɗakin ka ne baka ba bako ai saboda ka fi son shi to shi Abu Ayyub al-Ansari sai ya bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yafi so a gidansa dan nan ne masaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina bai da masauki da haka Abu Ayyub al-Ansari ya ce ni ne mai masaukinka aka kai shi gida to gidan nashi ma'ana bene ne sai ya ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya hau sama domin saman shine yafi kyau yace shi zai zauna a ƙasa to ga wannan itar ne kai kana bene ma'ana ka ba bakonka bene ka dawo ƙasa Shi ne hausawa suke cewa mai doki ya koma kuturi ko <laughs> to almuhim shi abu ayyub al-ansari wannan abin da ya yi babban abu ne a wajensa kuma ya samu yarda a wajen Allah maɗaukakin sarki da abin da ya yi. Mazana sallallahu alaihi wasallama da kanshi ne yace to ni ina ganin gara ka banni na zauna a ƙasa ɗin kai ka koma sama shi abin da yace yace bai yiwuwa shi ya hau saman annabin Allah wannan yana nuna ma cikar ƙaunarsu da fifitawansu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kawunansu yace ni ban yadda a ce ni ina sama annabi na ƙasa ba sai dai manzo Allah ya hau sama ni na koma ƙasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi uzurin cewa to ai mutane suna zuwa idan kana ƙasa nan za a dinga ratsa gidanka a je waje na to a haka ne sai ya haƙura ya hau sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙasan gidansa to a haka ma a ɗakin daidai inda saitin shimfiɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take sai ce shi ba zai shimfiɗa a wajen ba sai ya koma gefe a saman fa ba a ganin sa ya mayar da kayan gefe ya ce shi ba zai yi saiti daidai inda za a ce shi yana saman annabin Allah ba to kaga wannan shine cikan kauna shine cikan bibita abinda zaka bayar domin ka nemi yarda Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade a gidansa ya kai watanni ko wata biyu zuwa uku saboda ba a gina gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma filin da za a siya daga baya ne aka sai filin aka gina masallaci sannan ya gina dakunan matayensa kafin kuma ya bar gidan Abu Ayyub al-Ansari to kaga wannan ifar ne ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa to misalai da yawa za su zo a cikin wannan karatu na ifar Ya ce wa man yuka shuha nafsi duk wanda aka tunkuɗe masa makon zuciyarsa ma'ana aka kare shi daga zuciyar shi ta dinga hanawa to lallai Allah ya ce fa ulaika humul muflihuna waɗannan sune masu tsira da rabau wani da yawa yana da shi din amma bai iya yi ba wai dan baya so yayi ba saboda ba a sawwake masa ba ba a hore masa ba shi yasa wani daga cikin sahabbai ya je Dakin Allah yana tawafi addu'a guda ɗaya ta nanata wani mutum na bin shi a baya yana ji abin da yake cewa Allahumma qini shuhha nafsi Allahumma qini shuhha nafsi ya Allah ka kare min makon zuciyata sai wani mutum ya bin shi a baya ya ji duk kewayawan da ya abin da ya wata addu'a ba da wannan ya ni na ji kana da wata addu'a kuma ga addu'o'i da amma ita kai yace saboda ita wannan addu'ar naji Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun sune masu tsira da rabota, shi yasa nace to Allah ya kare min makon zuciyata to kaga wannan abu ne wanda yake kyauta ce daga Allah madaukakin sarki sai mala yace fal itharu shi fifita wani din ko fifitawa biddu shuhi shi kishiya ne na rashin fifita wani na maku fa innal mu'tira ala nafsihi domin duk wanda yake fifita wani a kansa tarikul lima huwa muhtajun ilayhi yana barin abin da shi yake da bukata ne ayyaba wani wani in ka shiga mota ya ga ba wajen zama motar da ake tsaye sai ya tashi ya bar kujera shi ya ce zo ka zauna wannan ithar ne haka ne ko sai ya ce zo ka zauna wannan ithar ne saboda haka shine ka bada abin da kai kake da bukata ga wani kana da bukatar shi amma ka ba wani kusa yana da wahala inda a ce mutum bai da bukata ne abin ya yalwace shi ne bai kai wanda yake da bukata ya bayar ba yana da bukatar ya danne bukatar zuciyar shi ya ba wani ya fifita wani akai yace wa shahihu shi kuma wanda ake kira mai mako harisun alama laisa biyadihi shi yana kwadayin abin da ba ma nashi bane abin da ba nashi bane yake kwaɗayin ya shiga hannunsa fa idza hasala biyadihi shay da abin da ya shiga hannunsa kuma shahha alaihi sai ya makame shi sai ya hana wa bakhala bi ikhrajihi kuma sai ya makon fitar da shi sai ma ne yace fal bukhlu samaratul shuhi shi ruwa, wato abin da ke haifar da ita shine mako shi yake haifar da ruwa. domin duk mai mako ba zai iya bayarwa ba shi ke haifar da ruwa ya ce wa shukku ya amuru bil bukhli haka nan ita ruwa tana umarni da mako kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum Ya yace ina muku kashe di ku nisanci mako da ruwa fa inna shuha domin ruwa din nan da mako ahlaka man kana qablakum shi ya halakar da wanda suka gabace ku amarahum bil bukhli fabakhilu ma'ana wannan makoshi ya kai su zuwa ga ruwa sai suka yi ruwa wa amarahum bil qati'a har kuma suka kai suna yanke zumuncin su faqata sai ma da yace shi wanda yake mai mako ne man ajaba da'iya shuhi shine ya amsa kiran mai kira wajen rashin bayarwa wal mu'thiru wanda yake mai bayarwa kuma mai fifitawa man ajaba da'iyal judi shine ya amsa kiran kyauta domin al'ithar wani nau'i ne na kyauta kazalika safa amma fi aidin nasi huwa safa yace haka nan ka kame kanka daga abin da ke hannun mutane wannan shine cikan wa ma'ana yalwa in dai har za ka kame kanka daga abin da ke hannun mutane wannan cikan yalwa ne kai ne cikakken mai wadata da yalwa yace wa huwa afdalu min sakha'il badr shi wannan shi yafi falala fiye da ka dinga ba mutane abu ba mutane abu abu ne mai kyau amma kamewa daga abin da ke hannun mutane yace yafi قال abdullahi ibn al Mubarak. Abdullahi Ibn al-mubarak ɗaya daga cikin manyan magabata yace sakha'un nafsi amma fi aidin nasi afdalu min sakha'in nafsi bil badr cewa kyautar rai ka kame daga abin da ke hannun mutane shi yafi akan kyauta ta bayarwa wa hadha al manzilu huwa manzilul judi wannan shine matsayin kyauta wasaha da yalwatawa wal ihsani da kyautatawa wa summiya bi manzilil ithar yace an kira shi matsayi na fifitawa li annahu a'la maratibahu shi nau'i ne na kyauta nau'i ne kuma na kyautatawa amma kuma ana kiran shi fifitawa saboda fifitawa shine kololuwan darajansa. fa innal maratiba thalath mala yace matakai uku ne Allah yanqusahu al-badlu wa la yasqubu alayhi na farko akwai wanda bayarwan bai rage mishi komai dan ya cire abin shi ya bayar bai ragu ba sannan kuma bai mishi wahala ya bayar to wannan me sunan shi sunan shi as saha wannan sunan shi yalwatawa me yalwata mu wanne abin bai mishi wahala kuma sannan bayarwa bai rage mishi abin da yake da shi mataki na biyu an yi uqiyal aktara wa yuqi lahu shay'an sai ya bada abu mafi yawa amma ya rage wani abu nashi aw yuqi mithla ma a'ata ko kuma ya raba abin biyu ya bayar da rabi ya rike rabi wannan ita ake kira kyauta wannan kyauta kenan ka bayar da mai yawa ka bar kaɗan ko kuma ka raba biyu ka bayar da rabi ka rike rabi to amma na uku wanda shine kololuwan daraja yace shine an yi uthira gairahu bi shay'i ma hajatihi ilai shine ka ba wani abin da kake da shi alhalin kai kana da bukatarsa kana da tsananin bukatar abin sai ka ba wani to kaga wannan ya fi waɗancan guda biyun ai tunda waɗancan guda biyun ba su da sa domin sun sun riga sun wada kai kana cikin bukatar abin ne kuma kake cirewa ka bayar wa huwa martabatul ithar shine mataki na al ithar fifitawa kishiyan shi kuma shine al athara وهي استئثاره isti'tharuhu an بما bima huwa muhtajun shine dan uwanka ya fifita ka ya fifita kansa da abin da kai kake bukata ya hana ka wannan shine matakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mutanen Madina hakuri cewa su yi hakuri wani abu zai zo ya same su za su ga ga abin da su suna da bukatansa din amma an fifita wasu a kansu to manzala sallallahu alaihi wasallam ya ma mutanen madina wani lokaci hadisi ne mai inganci yace ce innakum satal'auna ba'di atharatan ya ce wallahi bayana bayan bana nan mutanen madina za ku ga wani abu na rashin daɗi shine za a dinga fifita wasu akan za a dinga yin wani abu ko ku ga kuna da haƙƙi din amma kuma ba a ba ku ba ko kuna da bukata ba a ba ku ba yanzu kamar misali in ka zo ka duba bayan rasuwan mazala sallallahu alaihi wasallama kalifanci duka yana wajen mutanen maka ko da shugabanci da abubuwa da yawa Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen madina to ku yi hakuri ko da kun ga haka ya ce fasbiru ku yi hakuri hatta talqauni alal hawl har sai kun sadu da ni a wannan tafkin nawa ranar tashin alkiyama ma'ana za ku ga kuma sakamakon ku haka duk wanda aka fifita wani a kansa ya yi haƙuri to ya jira sakamakonsa an gane ko ya ce mutanen madina ku yi haƙuri za ku ga kaman ana fifita wani a kanku za ku ga kaman wani abu na bukata ku an ba wasu ba a baku ba ya ce to ku yi haƙuri har sai kun sadi da ni a tafki na ranar tashin alkiyama Allah kaɗai ya san mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke musu bishara da shi ta iya yiwuwa su zama su ne farkon wanda za a shayar ko dan wannan tafkin shine tafkin da duk wanda ya sha bai da wata kishirwa kuma har abada kuma za a kore mutane a rana akwai wanda za a ce ba za su sha ba Waka Allah kaɗai ya san wane tanadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu bishara da shi da Allah ya musu da haka dan an hana ka wani abu kada ka ma'ana ka damu ka yi haƙuri ƙila akwai abin da ya bi shi alkhairi da yake biyo baya an gane ko wal ansar mala ya su al ansar din nan su ne masu taimako mutanen madina su ne wanda Allah ya siffanta su da cewa masu fifita wasu ne akan kawunansu Allah ya ce wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai Allah ya siffanta su da kololuwan darajan kyauta shine al-ithar din wa kana zalika fihim ma'rufan wannan abu ne kuma sananne a cikin mutanen Madina kuma koda a ce wani zai rantse a yanzu cewa haka ne abin har yau ba zai kafara rantsuwansa ba dan ko yau in ka je ka tafi Saudiya in ka je Madina sai ka san da bambanci da wani gari a yanayin mu'amala a yanayin zamantakewa a yanayin sakewa da walwala sai ka ga da bambanci kuma ba za ka tashi gane haka ba sai ka je da azumi da watan azumi masu yawan zuwa za su ba da shaida a kan haka yara ne za su taru a kofar masallacin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna hango mutum za ka ga sun zo da gudu suna kokowa kowa yana kama shi yana so ka zo ka zauna inda ya ajiye abincin shi ka ci ni dai ban ga inda ake haka ba a dai wata ƙasa jan na je ban ga inda ake haka ba in ma ya ga kaki zuwa wajen sai ya ji haushi ya bata rai sai ya koma wajen wani ya sake kamo shi ba zai daina ba ba zai daina ba to kaga wannan abu ne da Allah madaukakin sarki ya ya musu shaida akai kuma haka suke da to sai ma da ya ba mu misali akwai wani mutum da ake kiran shi Qais ibn Sa'ad ibn Ubada radiyallahu anhuma mahaifin shi sahabi ne shine Sa'ad ibn Ubada ya ce shi wannan mutumin yana daga cikin mutanen da aka san su sun shahara da kyauta mutum ne mai yawan kyauta mai yawan bayarwa hatta annahu marida maratan har wani lokaci yayi rashin lafiya mai tsanani a ikwana fil iyada Ire-iren abokai da yan uwa sai suka ki zuwa gaishe shi ma'ana sai suna jinkirin zuwa gaishe shi saboda tsoron kyautarsa domin zaka zo gaishe shi yana ma kyauta bai da lafiya ga kyauta ta kai kyauta aga wani in yana rashin lafiya kaga yana kyauta ya ga cewa kaman ba zai tashi bane sai a ba wannan a bayar a bayar a bayar la shi haka yake saboda kyautarsa ne ba sa son zuwa shikenan fa sa'ala anhu sai ya tambaya ya mutane ba sa zuwa ban ga ba ban ga ba ban ga ba sai aka ce ai innahum kanu yastahayuna mimma laka alaihim min ad-dayn ai su suna jin kunyar ka ne sun kasa zuwa saboda kar su zo su hada ido da kai akwai bashin ka a kansu kana bin su kuɗi za ka sai da kai rashin lafiya su zo gaishe kai cewa na abin ya musu nauyi faƙala sai ya furta baki ya ce akhzallahu malan yamna'ul ikhwana min ziyara Allah tur da dukiyar da take hana 'yan uwa zuwa ziyara yake faɗa sun ma'amara munadiyan yunadi sai yasa aka yi shela aka shelanta cewa man kana li qaisin alaihi malun fa huwa minhu fi duk wanda qaisu yake bin shi bashi ya yafe masa yace ya yafe ma duk wanda yake bin shi bashi dan haka in bashi suke tsoro su zo su gaishe shi an yafe yace fa ma amsa hatta kusirat atabatu babihi li kathrati man adahu yamma bata kai ba sai da aka karya kofar shi saboda yawan masu ziyararsa saboda yawan kyautarsa ba ga wannan ya samu shaida wa qalu lahu yawman wata rana wasu sun tambaye shi saboda yawan kyautarsa suka ce hal ra'aita asha minka kai muna ganin tunda kake akwai mutumin da ya kai ka kyauta kuwa kai? sai yace na'am yace akwai yace wata rana nazalna bil badiyati ala imra'atin wata rana mun tafi wani kauye sai tafiya ta kare da mu wajen wata mata ma'ana bukkar wata mata a kauye fa hadara zawjuha sai mijinta yazo ya iske mu fa sai ta ce innahu nazala bika dhifan baqi sun sauka a wajenka yau kayi baqi fa a binaqatin fa naharaha mijin sai ya abun mamaki sai yazo da taguwa sai ya soke ta tunda an ce baƙi sun zo wannan al'ada ta dan rage a cikin mutanen ƙauye ban san ko yanzu ba kana zuwa zaka ga kaji sun fara abin nan ko ana bi ana kame kaji amma banda mutanen gari amma mutanen ƙauye har yanzu suna da wannan abu kana zuwa sai ka ji an fara bin kaji ana kamewa to ya ce mutumin nan sai yanke taguwa guda ɗaya ma'ana ya kawo mabakin waƙala ya ce ma sha'anukun me ke tafa da ku falamma kana min algadi da aka kai washe gari kuma ja'a bi ukhra sai sake yanka wata taguwar biyu kenan fa kunna sai muka ce masa ai ma akanna min allati nuhilatil a illa yasir taguwar da aka yanka jiya ma bamu ci ba sai abu kadan a cikin ta kuma an yanka wata fa kada sai ya ce inni la ut'imu difani albait ni fa bana ciyar da baki na abin da ya kwana haka wanda ya kwana yanzu ba naku bane ku bari a yanka muku wanda bai kwana ba tunda ba ku ci ba yace fa baqina indahu yawmaini aw thalatha shi fa ne wannan kyautar ne yake bada labarin wanda ya fi shi kyauta yace muka zauna a wajen shi kwana biyu zuwa uku was-sama'u ana ta ruwan sama ya tsare mu mun kasa barin wajen wa huwa yaf'alu zalika kullun sai yi haka abin da ya mana din falamma aradna rahil lokacin da muka tashi za mu tafi yace wa ba'ana mi'ata dinarin fi baiti sai muka kawo dinari. ɗari kamar yanzu ka kawo dubu goma sai suka ba matar suka ce ga wannan a yi ɗawainiyar gida wa kunna lil mar'a sai muka ce ma matar itabili lana ilaihi sai da suka bari baya sai suka tafi suka ce ki bashi hakuri da Allah gashi dai zamu tafi amma ga dan abu a yi ɗawainiya da shi shikenan wa mabaina yace muka tafi falamma qala an-nahar mun yi tafiya mai nisa sai da rana ta kai tsakiya sai ya ce idza nahnu bi rajulin yasihu khalfana sai muka ji wani mutum na kwala mana kira a baya kifu yana cewa ku tsaya ayyuhar rabbul li'am ya ku waɗannan mutanen abin zargi yake gaya musu <clears throat> yace a abaitumuni ta mana kiraya yanzu kun biya ni kuɗin bakuntar da na baku ne summa innahu lahiqana har sai da yazo ya same mu wa qala sai yace la ta'khudunnahu aw la uta'inannakum bi rumhi ko dai ku karbi kudin da kuka ban ko in cire mashi na mu yi fada duk in soke ku yace wallahi haka muka karba muka tafi ce to wannan ya bi ni kyauta kaga sami irin wannan ai da wahala yace ko dai ku karbi wannan kudin ni ba na muku dan kudi bane ba a biyan wannan domin haƙƙi ne na babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a aku abdaifa haqqahu ku baiwa bako haƙƙinsa haƙƙin bako shine kwana uku ma'ana ka bashi abin sha da abinci da kuma makwanci wannan sawa'un ko ka san shi ko ku san shi ba in dai bakon kai to amma zamani yana nisa imani yana dada raguwa abubuwa suna dada tasowa wannan kamishi na kwana uku sai samu wajen zama sai miƙe kafa ko zai ya miƙe kafa kamar shi na kwana uku kuma haƙƙi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqri bait duk inda baki suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baikin su yakan ajiye su ya ba su haƙƙin bakunta din nan to sai malai yace fa ta'ammal sirrat taqdir حيث قدر الحكيم nasi ala al-ansari bid-dunya wa hum ahlul ithar liyujazihim ala itharihim ikhwanahum fid dunya ala nufusihim bil manazil al aliya fi jannati adnin ala yace ka lura yanzu ka ga ikon Allah maɗaukakin sarki wanda yake mai hikima kuma masanin abin da ke koye yanda ya fifita mutane a duniya akan mutanen Madina in ka zo kana maganar waɗanda suka samu mulki ko shugabanci bayan manzala sallallahu alaihi wasallama in zaka sa mutanen Madina kadan ne a ciki za samu kadan ne a cikin su suka samu wani abu na shugabanci yace to ka duba wannan wata hikimar Allah ce sai Allah ya hana ya hana musu mulki a duniya domin Allah ya fifita su ranar tashin alkiyama ya ba su madaukaka ma'ana darajoji madaukaka fiye da mutane a duniya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi hakuri musada a wajen tafkin nan nawa ce ku bari musada a nan mana a nan za ku ga girmamawa to da girmamawa ta duniya da ta lafiya wace ce ta bi ta lahira ta bi duk matsayin da mutum zai samu a duniya in ya kwatanta da matsayin lahira zai gana duniya ba komai ba haka dan mutum ya rasa matsayi a duniya samun shi a lahira shine alkhairi wani zai samu a duniya kuma ba matsayin a lahira kaga wannan babban asara ce haka babban alkhairi shine mutum ya samu matsayi a lahira ko da ya rasa na duniya idan aka hada masa biyun wannan nurun ala nur ya samu matsayi a duniya kuma a lahira ma yana da matsayinsa shi yasa wani daga cikin mutanen madinan ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace mishi menene abin da yasa ka kuka yace wallahi a nan duniya ga mu nan duk sanda muka so muna zuwa mu ganka muna zama da kai mu kalle ka mu zauna da kai mu yi mu'amala da kai amma ranar tashin alkiyama ba sai dai mu ji labarin ka yace wannan shine dalilin da yasa nake kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai hakuri Allah ya ce wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wash sai samu kwanciyar zuciya Shi ai wanda ya biyayya ga Allah da annabinsa to ranar tashi alkiyama yana tare da annabawa siddiƙai da shuhada da kuma na ƙwarai salihai kuma wannan tawagar su ne tawagar da ta kyautata ce shi babban damuwar shi in an mutu shi ba shi kuma ba kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan abin yake nema to mu da muka zo yan baya fa mu ba mu ma samu abin da suka samu ba ko su sun samu ko da yaushe mutum zai fito ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so zai shiga ya ci abinci da shi ya yi zama da shi ya yi zance da shi ya kai matsalar shi wajen shi ya amsa mishi ko yana da wata bukata manzo Allah sallallahu alaihi ya zo har gidansa to mu ba mu samu ma wannan ba to in wancan yana kuka da ya samu wannan ina gare mu saboda haka lallai eh, su sun taka wani matsayi mai girma sai mala yace fatazharu hina idin fadilatu itharihim wa darajatihi wa yaghbituhum man ista'thara alaihim bid dunya a'zama jibtatan cewa to ranar tashin alkiyama fa za su samu fifitawa da daraja har wasu a duniya da suka samu matsayin da yafi nasu din su zo suna musu kyashi kamar misali manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ga Mu'az cewa ranar tashin alkiyama zai zo yana jagorantar al'ummar malaman wannan al'ummar shine Mu'az ibn Jabal kuma mutumin Madina ne an kana magana manyan manyan malaman sahabbai za a ce ma akwai wani da wani sai an kirgo mutanen maka da yawa kafin a zo kan mu'az amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashi alkiyama kamar yadda zaka dauki dutse kayi jifa da shi iyaka karfinka inda ya tsaya to haka ne tazarar da za ta zama tsakanin mu'az da malaman wannan al'umma gaba daya shine yake jagorar su kuma ya rasu yana dan shekara 25 zuwa 26 amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'lamukum bil halali wal harami mu'az wanda yafi ku sanin hukunce hukuncen halal da haram shine mu'azu dan jabal ba mutumin madina ne to kaga Allah ya mushi wata daraja a can kuma duk da cewa a duniya kaga an an ana abin nan ba a cewa shine khalifa kuma ko ba a cewa shine wanda in ya faɗi magana an kure ta to wannan duka ba komai bane illa sakamakon fifita da suka bari din suka fifita wasu a kansu sai Allah kuma ya ba su wannan daraja din to malam yace wa zalika fadlullahi yu'tihi man sha'u wallahu zul fadlil azim yace fa idza ra'aita an-nasa yasta'siruna alaika. ma kaunika min ahli ita. Ya yace idan kaga mutane malam yana bada ka'ida ne ka ga mutane ma'ana suna fifita wasu a kanka duk da cewa kai ɗin. ka cancanci wannan fifitawar ya ce to fa'alam ka sani cewa annahu li khairin yuradu bika wani alkhairi ne Allah yake nufin ka da shi akar mutum ya damu an za ka ga yazo ya ce a to ya ba za a yi da mu ba kuma ya cancanta ko a amma ce in ka ga ana hana ka ba a fifita ga kuma kai kana cikin waɗanda ya cancanci haka din? ya ce to ka yi haƙuri ƙila wani alkhairi ne Allah matsaukakin sarki yake nufin ka da shi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Allah shine mafi sani sai mala yace ita kyauta wal judu ashru marati kyauta tana da matakai matakai har guda goma wanda daga cikin su akwai ithar din nan da aka idan nau'i ne na kyauta yace na farko al judu bin nafs ma'ana kyauta da rai ma'ana ka bayar da ranka kyauta kuma wa ake ba rai kyauta shine Allah da annabinsa mutum yana iya ba da ransa gaba ɗaya saboda Allah mutum yana ba da rayuwarsa saboda annabin Allah amma ba saboda wani ba kuma an gane ko shine inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna to yace na farko ka ba da kyautar ranka wannan shine kyauta na farko ya ce shi ne ƙololuwar darajar kyauta kamar yanda wato wani mai waka ya ce ya judu bin nafsi iddonnal bakilu biha wal judu bin nafsi aksa gaya taljudi cewa shi yana ba da kyautar ransa a lokacin da mai mako yake makon wannan abin ya ce kuma kyauta da rai shi ne ƙololuwan darajar kyauta ba kyautar da ta wuce mutum ya ba da rayuwarsa ga addinin Allah mutum ya ba da rayuwarsa domin Allah mu ɗaukakin sarki mutum ya bada rayuwarsa domin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya bada rayuwarsa domin addinin Allah wannan ita ce kololuwar daraja na farko ya ce aljudu bi riyasa shine ma'ana kyauta ta hanyar shugabanci ya ce wa huwa thani maratibul jud ita ce kyauta ta biyu mataki na biyu fa yahmalul jawadu juduhu على امتحان رياسته والجود بها biha في قضاء حاجات الملتمس hajatil multamis da haka shi mai kyauta din wannan din yana sa koda a ce shugabancin nashi zai tabu ya yadda dan ya biya bukatun waɗanda suke da bukata amma yanzu alal misali Uthman radiyallahu anhu Allah ya ba shi shugabanci na kalifanci ba wai kalifanci ko na irin kalifanci ba ba kalifancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana shi kaliba ne na annabin Allah amma haka ya hakura da aka zo kwace wannan kalifancin bai faɗa da su ba saboda me saboda ya tsare rayukan al'umma musulmi kaliba ne fa aka zo za a kashe shi a gidansa yana lekowa ta kadanga yana cewa ku ji tsoron Allah ku saurari abin da zan gaya muku wasu sahabbai sun fito da makamai suka zo suka ce a bar su su yaki mutanen ne yace ba za a zubar da jinin musulmi saboda mulki na ba saboda matsayin da nake akai ba kuma a karshe kaga jinin shi aka zubar ba a taba jinin wani musulmi ba yace shi ya fifita a ce shi da a zubar da jinin musulmi gara sa ya zuba a tsare jinin dukkanin al'umman musulmi da haka yana fifita waɗannan mutane akan kansa saboda mai karkashinsa suke da shi da su waye fi cancanta ya zauna kowa yana da cancanta ya zauna ko za ka zo aka sitara mutane biyu ya fi cancanta ya rayuwa a duniya kowa yana so ya rayu a duniya amma yana iya ba da rayuwarsa saboda wasu su rayu wannan kuma yana daga cikin abin da har yau al'umma muka kasa gane shi kuma kalubale ne musamman ga al'umman musulmi za ka ga bature kafiri daga wata ƙasa nisan duniya zai bar ƙasar da jin daɗin da yake cikin ƙasar da komai zai zo ya zauna a cikin daji a ƙasashenmu na afirka ƙasar wahala da waye ba don komai ba ya ba da rayuwarsa saboda wasu mutane don ya ɓatar da su suna haka ko ba sa yi akwai wata mata baturiya a yankin ƙasar lera ɗin nan ta fi shekara arba'in a wajen ita ina jin ma'amanta da ita a ƙasar duk yaran da yake yankunan nan ba yaran da ba ta ba irin cocin da bata gina ba a wajen in kaga fulani da yawa ya ya ka gan shi ba musulmi ba a wannan yankin ko musulmi ne ya yi rudda to ita ce sanadiya to ire-iren su duk suna nan da yawa in dai wannan zai ba da rayuwar shi don batar da mutane yana ganin musulmi ya fi cancanta ya ba da rayuwar shi don shiryar da mutane kaga su suna ba da rayuwarsu mutum zai ce rayuwar shi ta yesa ce kawai ba ruwan shi da wani duk abin da zai yi kawai zai yi ne dan wannan maslaha amma musulmi bai wa. yanzu wani akan kujera akan mulki akan matsayi sai kaga sai dai a zo a yi ta kashe mutane sai dai a yi ta kashe mutane shi dai mulkin ya zauna masa ba zai iya sauka ya ce to shi yau ya yi tanazuli ya haƙura kuma irin wannan ma Hassan ibn ali ibn abi talib jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma abin kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan misali lokacin da fada ya kici ya kicin yawa tsakanin bangarori guda biyu na sahabbai akai ta fada akan cewa shine khalifa a'a muawiya khalifa a sham da sauransu sai yayi tanazuli yace ya hakura tunda ya hakura sai wannan fitinar ta kare saboda kashe musulmi da ake kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shaytanu sun shiga ciki sun cudanya abu da haka sai ya zama ya haƙura da shugabanci yanzu sau nawa za ka ga an zo ana rikicin shugabanci mutum ya ce sai dai in duk kowa zai mutu ya abu a ya kamata ka haƙura saboda ka tsara rayuwar mutane Hassan shugabanci ne kalifanci ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya ce ya sauka kuma albishir ne dama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa wata rana yazo yana rarrafawa yazo har jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yakan dauke shi ko yana sallah ya kalle shi ya kalle shi ce wannan dan nawa zai yi shugabanci domin Allah madaukakin sarki zai daidaita ta dalilinsa wasu bangarori manya-manya guda biyu na al'umma musulmi kuma shine abin da ya faru tunda ya sauka ya ce ya haƙura shikenan sai fitinar ta kare ne malaman tarihi suke cewa mahadi da zai zuwa ƙarshen zamani ai ne ƙarshen shugaba na musulmi bayan mahadi babu wani shugaban musulmi kuma domin mahadi zai zamani tare da annabi isa amma ne shugaba banda mahadi bayan shi babu wani shugaban musulmi kuma kuma shugabanci na rufe al'umma kenan domin duniya za ta kare bayan nan to shi mahadi dangin manzo sallallahu alaihi wa sallama ne amma ta cikin dangin shi Hassan shine malaman tarihi ɗaya daga cikin malaman tarihi yana cewa Allah ya maye masa gurbin abin da ya yi haƙuri din nan sai Allah ya bayar a cikin danginsa wanda zai ɗauki wannan shugabanci kaga da ya haƙura sai Allah ya bashi a ƙarshe kuma aga shugabancin da yake da shi sai ya sauka sai Allah ya maye masa gurbi da cewa daga cikin danginsa na ƙarshe da zai zo ya shugabancin al'umma shine wannan zai sai aka maye masa gurbi da wannan kaga da ya tsarar da rayuwar mutane sai Allah ya tsare mishi wannan abu to haka ake so mana kada ka duba maslahar kanka ka duba maslahar al'umma kada ka duba abin da kai kake so jin daɗinka ka duba rayuwar al'umma gaba ɗaya wannan shine abin da ake nema wajen kyauta da shugabanci da haka shugabanci ya zama zai zama rikici ka ce ga abun an gane ko kai mutum ya hakura shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ma Uthman radiyallahu anhu cewa mishi albishir cewa zai shiga aljanna amma akan wata musiba da za ta same shi ita ce wannan musibar ta yayi haka ya hakura ya jure ya rike shugabancin bai yi fada da su bai ce kar kowa ya tanka musu suka shigo har gida yana karanta alkur'ani suka sare shi kuma suka hana abin ne a cikin garin madina suka hana binne ne sai da daddare aka sulale wasu bayan Allah na kwarai suka je suka mishi sallah ba su da yawa suka binne shi a bakiya suka ce ba za a binne shi a cikin sahabbai ba akwai mutunan da ta kai wannan shugaba ne fa na al'ummar musulunci gaba daya kuma kalibancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ya bada rayuwarsa saboda ne saboda al'umma su kubuta to mu yanzu masu neman shugabancin suna bada rayuwar al'umma ne dan mulkin su ya kubuta mutum zai bada mutane nawa ake kai shiwa dan a samu mulki barna nawa ake dan a samu mulki irin fadace-fadace da ake da sauransu duk sanadiyar su wani ne fa ya samu mulki kuma kamata yayi a ce shi ya bada rayuwarsa dan waɗannan mutanen su samu tsira to sai aka musanya abun ko Ya zama bil to mataki na uku ya ce aljudu bi rahatihi wa rafahiyatihi wa ijmami nafsihi shine mutum ya ba da kyauta na hutunsa da walwalarsa da sakewarsa ma'ana ya bar wannan abin dan wasu su samu maslaha Mana ka bar abin da yake na jin daɗi ne na morewa ne saboda wasu su ji daɗi wannan ma kyauta ce ya ce fa yajudu biha ta'aban wa kaddan fi maslahati gairi sai ka bar jin daɗi saboda wani ya samu maslaha wannan nau'i ne na kyauta ya ce wa min hadha judul insani bi naumihi wa ladhatihi li masamirihi shine mutum ya bada jin daɗinsa misali kamar cikin dare ya kamata mutum ya kwanta ya ji bacci ya yi bacci dan ya huta amma so da yawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Umar yake cewa so da yawa zai ce mun fita da ni da Abubakar da Umar mun shiga da ni da Abubakar da Umar mun zauna da ni da Abu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa za su kashe tsawon dare saboda maslahar al'umma za su hana idan su bacci saboda maslahar al'umma to wannan shine kyauta mataki na uku ma'ana zaka hana kanka wani abu na jin ka saboda wasu in gane ko kamar yadda za a ce kila shugabanni za su zauna su bata lokacinsu wajen ganin cewa sun ma bar abin da yake haƙƙinsu ne don wasu su rayu ko yadda misali malamai suke kashe lokacinsu cikin dare suna rubuce-rubuce domin su amfanar da al'umma imam bukhari allah ya masa rahama littafinsa na sahihul bukhari ya yi shekara goma sha bakwai yana rubuta wani yanzu ya zai ya ga ai Imam Bukhari hadisi akwai haji san a ciki shekara goma sha bakwai yana rubuta kuma ba da irin wannan fitilar ba ya ce ya rubuta littafin nan duk babin da zai sa a littafi ya ce babi na kaza sai ya yi sallah raka'a guda biyu ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya baiwa Allah zaɓi yin alkhairi ne ya saka babi nawa ne a cikin bukari ya fi babi dubu sallah raka'a nawa duk babin da zai ce sai ya istikhara sai ya baiwa Allah zabi sannan banda haka yace ya rubuta wannan littafin cikin shekara goma sha bakwai tsakanin mambarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gidansa a cikin hasken wata hasken wata ake bi ya dinga rubuta kaga wannan ya hana kansa mene jin daɗi ne ya kwanta ya yi bacci ko ya more yadda yake so domin ya amfani yau ba ga littafin ana karanta shi ba ya saura ko bai saura ba ko imamul bukhari baya nan littafin sa yana kuma bai taba fitowa da ya gama littafin ya ce ku tara mutane mai launcin ba yasa wasu duk masu launcin littafi zai ga littafin da an gama launcin din ya kare daman dan launcin din aka yi shi da an gama tallata shi an siya an bada kuɗi an yayata to ya kare kenan ba za ka kara ganin shi a wani waje ba amma su sun yi ne domin me domin Allah ba sa lancin din littafi suna yin shi ne domin Allah shi yasa littattafan su suka saura ilimin su yayi saura wannan yana nuna tsarkake niyyar su yanzu ka duba littafin arba'una nawawiya kawai littafi hadisi ne 42 shekara nawa yanzu sama da shekara 700 littafin ne ya gashi dai karami ne mutane nawa suka yi littafi bayan shi suka yi lonci ina littattafan baka iya samu ba baka da kuɗin da aka siya amma wannan da kaje dan shagon sayar da littafi mai wulbarwa aka gan shi ka ce arba'una nawai zai ce gashi ya nuna ikhlasin shi duk duniya kuma ya shiga kai kuma littafin da kai lancin a garin ku a garin ku aka gama lancin ya kare ko ina bai tsallaka ba kila ko unguwa kuma bai tsallaka ba wani ma daga lokacin da ya ce ya siya littafin kofi kaza in ya je ba bayan motar shi ya manta da jigen ko leƙawa ba zai yi ba to kaga waɗannan malamai sun ba da rayuwarsu sun ba da lokacin da ya kamata su huta ne fa su kwanta suka tsaya suka dage tsayin daka suka yi wannan abin don amfanin al'umma yanzu kamar irin wannan malamin da muke karanta littafin shi a yanzu idan da a ce ya kwanta ya yi bacci irin yadda muke za mu samu wannan abin ba za mu samu ba wani zai zo ya ce ma alari ai ba wani littafi ba ne to kai ka rubuta irin alarin mana gan shi a noji ko ce ai sa alarin nan duk ku ajiye su ba littattafai to kai ka rubuta irin shi har duk ƙasa ta san shi ya ce ai ba a san mai adali ba to kai da aka san ka ina ka. duk inda ka je a ƙasashen musulmi inda musamman ƙasa arewa duk inda ka je za ka wannan littafin a halari izziya risala a jamawi akwai su ko babu su to ina sauran littattafan na lancin din dama a filin lancin aka lanca su da haka daga nan kuma amfanin su ya kare. sun yi espiya dama suna da lifespan ko amma wanda aka yi shi wannan domin Allah daman dan Allah ya tsaya shi yasa yi shi cikin dare kashe lokacinsa ya roki Allah Allah madaukakin sarki ya sa littafin ya zama karbabbe ne mai amfani ga al'umma kuma gashi Allah ya karba addu'a ta su littafin na amfana al'umma ga sunan littattafai sahihul bukhari sahihu muslim musnad ahmad muwatta malik Imam malik ba yana daidai kusa da zamanin tabi'ai ba har yau littafin shi gashi ne yana nan abin da ya rubuta saboda haka ana son mutum ya tsarkake niyarsa duk abin da zai duk abin da zaka rubuta in ka ga littafi ya samu karbuwa to lalle yana nuna ikhlasi tsarkake niyya na mai littafin in ka ga aiki ya wanzu ya tabbata ya dore to yana nuna kyakkyawan niyyar wanda yayi wannan aiki amma duk aikin da za a yi shi kaman kun faye tashi ya sauka to ka san cewa ila akwai tangarda a cikinsa haka ana bukatar ikhlasi sosai to shine wannan yake cewa mutayyimun bin nada law qala sa'iluhu habli jami'a kara ainaika lam yanami cewa wato wannan shine wanda yake nufar wajen zamansa inda mai tambaye shi zai tambaye shi cewa ba ni kyautar duk abin da kake da shi na idanuwanka to wallahi zai bayar ba tare da yayi bacci ba in kana karanta rayuwar malamai zaka yi mamaki yanda suke kashe dare su yi tafiya ma'ana tsawon kilomitoci don neman sanin addini ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani abu na hudu yace aljudu bil ilmi wa badlihi kyauta da ilimi da kuma yalwata ilimin akwai wanda za su yi ilimi kuma su dinga yalwata shi ga mutane akwai wanda za su yi ilimi don su samu wani abu da shi akwai wanda za su yi ilimi don su yi alfahari da shi to akwai wanda za su yi ilimin kuma su yi ta watsa shi suna yaɗa shi wani abin misali da za a iya misali da shi shine littafin nan na ismul muslim ina ganin kowa ya san shi mai littafin ya rasu kwanaki mutanen da suka amfani da littafin na a duniya Allah kaɗai ya san yawan an karamin littafi haka ismul muslim na addu'o'in nan ba inda bai ratsa ba kuma ga ganshi ba tsada bane da shi na jin naira 150 ne ko to amma duk duniya ba inda bai shiga ba kuma ana karanta yanzu ka gaya mun iyaka ladan da wannan bawan Allah zai samu duk wanda bai karanta littafin ya samu wata addu'a a ciki yayi duk da cewa ba shi bane mafarin addu'ar daga maza sallallahu alaihi wasallam aka samu amma shi sai ya samu wannan saka saboda me ya yalwata ilimin ya bayar ma'ana ya yalwata shi bai ɓoye ba da Allah ya bashi wannan tunanin ya yi kokari ya rubuta wannan littafin kaga inda wani ne sai ya koyi sai ya rubuta sai ya fito da shi duniya ta samu kuma ake amfani da shi har tsawon rayuwarsa wannan shine au ilmin yuntafa bihi in kana neman karara fasara wannan hadisin au ilmin yuntafa bihi ka samu wannan abin to kaga akwai kyauta da ilimi ya huwa min a'ala maratibil judi shi ma babban kyauta ne ma'ana wal judu bihi afdalu min al judi bil mal yace kyauta ta ilimi ta fi kyautar dukiya da ka ba mutum ilimi da ka bashi dukiya gara ka bashi ilimi dukiya in ka bashi zai kashe ilimi in ka bashi zai amfani da shi duniya da lahira shi yace kyautar ilimi tafi li anna al ilma ashrafu min al mal domin ilimi yafi dukiya daukaka ai wan nasu fil judi ala ba mutawafawita cewa mutane a cikin wato kyautar ilimi sun kasu kashi-kashi yace wa qad iktadat hikmatullahi wa taqdiru nafiz Allah yanfa bihi bakhilan abadan yace cikin hikimar Allah duk wanda yake mai mako ne har abada ba zai amfani da ilimi ba yace wa minal judi bihi yana daga cikin kyauta da ilimi an tabzulahu liman yas'aluka an duk wanda ya tambaye ka ka bashi shi yasa an yi wani daga cikin magabata yana zuwa ya tsaya a bakin masallaci na Baghdad ya ce duk wanda yake so ya koyi karatun alkur'ani ya zo zan karantar da shi ya ce Allah ka shaida na isar haka yake har ya kuma zuwa ga Allah to kaga wannan kyauta ce ta ilimi duk wanda ya tambaye ka kuma dole ka bashi amsa in dai ka sani Allah ya ce ah, wa in akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas Allah ya alkawari da waɗanda aka ba su littafi cewa lallai sai sun bayyana ma mutane kaga kar a tambaye ka wani ilimi ka boye duk abin da ka sani aka tambaye ka ka faɗa abin da ka sani wanda baka sani ba ka danganta shi zuwa ga masanin komai shine Allah bal tatrubuhu alaihi tarhan mana yace ka bada shi bayarwa ka shimfida mishi shi wa min aljudi bil ilmi yana daga cikin kyauta da ilimi anna sa'ila idza sa'alaka an mas'ala cewa mai tambaya in ya tambaye ka istaqsayta lahu jawabaha jawaban shafiyan sai ka bashi amsa amsa mai warkarwa la yakunu jawabuka lahu biqadri ma tadfa'u bihi darura ba kawai amsar da zaka bashi ta dan biyan bukata ba kawai kama kana ba'dhum yaktubu fi jawabil futiya na'am aula wani in ka bashi fatawa ya hukuncin ka za a ce na'am a ulama da yace wannan bai yi ba ka bashi har sai ka tabbatar da cewa ka bashi abin da ya tambaye ka domin amana ce ilimin nan da muke gani Allah ya ba mutane amana ce duk wanda aka tambaye shi ya hana ya boye amanar Allah kuma ya yi ha'inci haka duk wanda aka tambaye shi dole ne ya bayar sai ya ce to ni na tsara ilimi sai wani da wani a wannan kuskure ilimi dole ka ba da shi malai ce to zai ba mu misali ga guda daya wanda zamu cika da shi yace wala qad shahadtu min shaykh islam ibn taymiya qaddasa Allah ruhahu fi dhalika amran ajiban yace wallahi naga abun mamaki a wajen malami na ibn taymiya akan irin wannan matakin da in an mishi tambaya yanda yake bada amsa ku duba littattafansa yawanci tambaya ne tambaya guda ɗaya za a masa amma zai rubuta littafi ya kai sifili biyu ko uku wajen bada amsa ya ce kana idza su'ila an mas'alatin hukumiyya ya kasance in an tambaye shi akan wata mas'ala ta hukunci zakara fi jawabiha mazahibal a'immatil arba'a in ya tashi ba da amsa sai ya gaya ma fatawar imam malik da shafi da abu hanifa da ahmad akan mas'alar amma ah, yanzu ai dai ya rakiya ne kawai ko in ya tashi sai ya ce ma ga abin da malik ya ce akan abu, ga abin da abu hanifa ya ce ga abin da shafi'i ya ce ga abin da imamu ahmad ya ce wa ma ma'akazil khilaf ga inda suka saba ga inda suka daidaitu kuma ga abin da ya fi rinjaye haka zai faɗa kuma ga abin da yake rataye da wannan mas'ala din ya ce to lokacin da ya yi haka fa ya kunu farahuhu bi tilkal mu'allaqat wal lawazimi a'zamu min farahihi bi mas'alati sai ka ga yanda yake farin ciki da abin da ya bayar ya fi farin ciki da wanda ya zo ya tambaye shi ba yace wa hadihi fatawihi rahimahullah bainan nas ga fatawoyin shi na a cikin mutane akwai littafin shi majmu'ul fatawa na ibnu taymiya wajen mujalladi 27 ka dauki abu ɗaya da aka tambaye shi ga karanta ka gani zaka ga abin mamaki yace faman ahabba luqufa alaiha ra'a zalika wanda yake so ya ga abin to yazo zai gani kuma fatawar tana nan mujalladi ne 27 a ce ai ibnu taymiya ya ce a cikin majmu'ul fatawa ko hmm. akan mas'ala kaza da aka tambaye shi ba ana faɗa ba hmm. to shine abin da ibnu qayyim yake faɗa kaga ilimi yayi ne yayi albarka kuma yayi amfani to shi ibnu taymiya da ya bada wannan abin ya ce a biya shi ne kyauta ya ba mutane yayi saboda me saboda shi ma Allah kyauta ya masa abin da Allah ya baka kyautan shi bai kamata ka hana wani ba shi ma Allah kyautan ilimin ya masa ai ba wai dan ya fi kowa Allah ya bashi ba akwai bayi da yawa na Allah amma Allah ya bashi wannan ilimi haka kar mutum ya ga cewa shi yana da ilimi ya dinga rufe kofarsa ga masu neman wannan ilimin ko ya dinga kin amsa tambaya ta masu neman ilimin nan wannan yana da hatsari sosai yana da hatsari babban hatsari to za mu dakata a nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan shi wanda ya zama kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk a kafin mu yi sallah jiya wani ya manta da littafin shi na sunan Tirmidhi bayan an kare ba sun san ya manta da shi ya